kuma biyar ga watan sha ɗaya miladiyya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci masjidin rahman ko? haka ne? jami'in rahman da ke nan garin da kace a nan Zariya, domin gabatar da karatu na musamman da aka shirya kamar yadda ake cewa daura a cikin littafin ɗalibul ilmi bai na tartibi wal fawdawiyya na babban malami a doktor abdulaziz ibn muhammad al hafizahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya shiga gabanmu ya sa muna nasara a cikin abin da za mu gabata wannan malami mu'asiri ne wato malami ne da yake nan har yanzu yana cin malaman wannan zamanin malami ne ɗan ƙasar saudi arabia sunansa kamar yadda muka gani abdulaziz sunan babansa muhammad dangantakar ƙabilar su ita ce alu sadhan alu shi ne ƙabilar su ƙabila ce da take rayuwa a wajajen riyal da abin da ya shafi najd a saudi arabia ya yi makarantar ta firamare a garin su a kusa da riyadh ya yi sakandare haka sannan kuma ya halarci ma'ahadu addu'a ko ma'ahadu da'awa a riyadh kamar a ce diploma sannan kuma ya yi digirinsa a jami'atul imam muhammad bin sa'ud al-islamiyya da take riyab sannan ya yi masters ɗinsa wato digirinsa na biyu a dai wannan jami'a a ƙarƙashin kulliyatu tarbiyya wato faculty of education rubutunsa rubutu ne da yi shi ne ban sha'awa sunan rubutunsa da ya yi wanda da shi ya samu sakamakon mastas alkawadihul aqdiyya fi shirin asirin shiril awwal wa mawaridu halfikiriya wannan shi ne abinda ya mastas ɗinsa a kai sannan ya yi digirinsa na uku wato doktora a dai wannan jami'a amma ya canza fakalci ya tafi abin nan kulliyatu usuliddi a jami'atul imam muhammad bin sa'ud al-islamiyya a riyadh rubutunsa shi ma rubutu ne mai ban sha'awa ya ɗauki littafin babban malami al-imam muhammad bin tahir al-maqdisi littafinsa الحجة على تارك المحجة يي تحقيق hakikinsa يسامة تاكي الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة مع دراسة وتحقيق ومع مع دراسة وتحقيق كتابه الحجة على تارك المحجة سنة لتاف الناس كينا ورسالة تاسكين سنة malami ne da ba ya taƙaita da karatun jami'a ba kawai ko karatun da ake ce mashi ne a diratun nizamiyya malami ne da ya zauna a gaban malamai ya tankwashe kafa ya karatu a wajensu a cikin manya-manyan malamansa waɗanda ya karatu a wajensu akwai ashir abdulaziz bin abdullahi bin baz rahimahullah sannan daga cikin malamansa akwai a ashir abdullahi bin abdulaziz bin aqi a cikin malamansa akwai ashiq abdullahi ibn humayd wanda ya yi limanci a masallacin ka'aba eh, sannan daga cikin malamansa akwai abdullahi ibn jibri abdullahi ibn jibri wannan babban malamin fikihu sannan daga cikin malamansa akwai ashiq abdullahi ibn ghadiyan shi ma ɗaya daga cikin malamai wanda suna cikin hay'at kibaril ulama na saudi arabia har ya rasu sannan yana cin allajnar da'ima lil'ifta daga cikin malamansa akwai a sheik salihul fauzan hafizahullah sannan daga cikin malamansa akwai muftin saudiya na yanzu wato a sheik abdulaziz na abdullahi alu a sheik muftin saudiya na yanzu waɗannan malaman guda bakwai suna cikin malamansa waɗanda suka fi shahara wanda aka fi sanin su sannan malami ne wanda yake na jami'a wannan jami'ar tasa da ya karatu a cikin to kuma ana yake aiki a matsayin malamin jami'a kakwai ciniki fa a masallaci sannan ya zama liman mai jan sallah a masallacin da ake ce mashi da sunansa masjidu abdulaziz al-sadha daga shekarar hijira 1404 kaga shekaru 40 kenan da suka wuce ya zama liman a masallaci haka na ba da sallah jan sallah hamsu salawati kamar yadda ake cewa daga nan kuma har shekara ta goma shekaru nawa yake nan shida daga nan sai aka canza masa masallaci ya koma masallacin da ake ce mashi masjidul faruk shi kuma ya limanci a nan daga shekara ta uku. 1413 ko goma sha biyu? har zuwa 1423 hijira bayan nan aka sake canza masa masallaci ya koma masallacin da ake ce mashi masjidu ne kudama wanda har yanzu maganar da ake ciki shine limamin wannan masallacin shi yake jan salloli guda biyar sannan kuma yana yin jan juma'a ya hudu ba ya fara hudba a masallacin da ake ce masa jami'ul amir jalawi a shekara ta 1416 sannan daga nan kuma sai aka canza masa masallaci ina cewa an canza masa saboda gwamnati ke naɗa limamai a saudiya shi yasa za ku jina ta cewa an canza mai to ya zama limami a masallacin da ake ce mashi jami'ul suwaid al-gharbi wanda har yanzu shine limamin wannan masallacin na juma'a shi yake ba a wannan masallaci eh, malami ne da ya rubuce-rubuce ba wannan littafin kawai da ke gabanmu ba akwai tsarinsa da yake da shi na silsilatul mukhalafat kamar yadda kila za mu ganin akhsa'u kaza akwai wani lokaci da aka yayin sifatu sifatu sifatu ko akwai sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na mala albani rahmatullahi alaihi akwai sifatu saunin nabi sallallahu alaihi wasallam na almajiransa guda biyu salim bin idin hilali da ashir ali abdulhamid sannan akwai irin su sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam to kuma za mu tuno an yi wani yayi shi ma na rubutu da ake ce mishi akhta'u kaza akhta'ul musallin akhta'us sa'imin أخطاء المعالجين بالقرآن كو توشيكو مينا دا قارة تشيما دا يزود شيشيكو مسيون قارة سلسلة المخالفات المخالفات في الطهارة المخالفات في الوضوء المخالفات في الصلاة المخالفات في الصيام المخالفات في الحج المخالفات في العمرة المخالفات في الزيارة دا مكا من تنوى دا تو ياي سحق سلسلة in aka ce silsila abin da ke biyowa ɗaya bayan ɗaya sannan yana da wani tsari kuma da yake da shi silsilatul ma'alim kamar misali littafin sa ma'alim fi tsariƙi ɗalibin ilm ma'alim fi tsariƙi ɗalibin ilm ɗan uwan wannan littafin haka littafinsa da yake da shi ma'alim fi tsariƙi islah sannan da littafinsa ma'alim fi auƙatil fitani wan nawazil to sannan kuma yana da silsilatul tarajim shi kuma malamai ya riga dauka na wannan zamanin yana ba da tarihin su yana da tarjamatu ash-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yana da tarjamatu ash-Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani yana da tarjamatu ash-Sheikh Hammud At-Tuwaidiri da wasu littafansa da ya rubuta wannan littafin nasa na abin nan ɗalibul ilmi na tartibi wal fawdawiyya yana ɗaya daga cikin littafansa waɗanda suke da mahimmanci kuma suke da daɗin karantawa littafi ne da ya kalli janibin tarbiyyar ɗalibai wanda yana cikin ɓangaren da ya ƙware a cikinsa abin da ya shafi tarbiyya in ba mu manta ba masters ɗinsa ya yi a kan tarbiyya ne domin a kulle tarbiyya faculty of education a nan yi masters ɗinsa to ya ba wannan bangaren mahimmanci matuƙa to taken littafin nasa shine ɗalibul ilmi bayna tartibi wal fawdawiyya ɗalibin ilimi a tsakanin tsara al'amurra da kuma yin abubuwa ta ci barkatai alfawdawiyya shine ayi abu ta ci barkatai kawai ba tsari saboda ka alfawdawiyya nisba ce zuwa ga alfawda shi kuma lafazin fauda a larabci lafazi ne da ake amfani da shi a matsayin sifa ta duk abin da aka yi shi ba a kan tsari ba ko abin da ya cakuɗe ko abin da aka yi shi a rikice an samo shi ne daga fawaba fawaba fawaba to alfauda ana ce ma mutum ɗaya ana ba shi sifa ga mutum ɗaya kamar yadda wani mai hikima yake siffanta abinci yake siffanta abincin wasu mutane yake cewa ta'amuhum fawda faban fi rihalihim fala yuhsinuna sharra illa tanadiya ɗaya daga cikin mawaka al-mu'azzil wannan baitin yana cikin baitotan diwanul hamasa na Abu Tammam to kaga nan yace ta'amuhu mufawda ta'am kwara ɗaya ne to amma sai ya siffanta shi sai ce ne fawda abincin su kawai ta ci barkatai ne shi nan fabon kawai mai yalwa ne a cikin firin halin a cikin gidajensu kaga fawda sannan ana amfani da shi a matsayin jami'i kamar yadda al'afwahu al'audi al'afwahu al'audi yake faɗa tun can da a jahiliya yake cewa la yuflihu alqawm sai ce fawda la tarata lahu wa la tarata idza juhaluhum tadu البيت لا ينبني إلا على عمد ولا عمادة إذا لم ترس أوتاد قاقا يا تيمي لا يفلح القوم to sai kawo تسيكا وحال su. ya kamata shi ma ya zama jami'i ko sai ce fauba can ya ce ta'amuhum fawda nan kuma ya ce layu filikul yuflihul qawmu sau da daga ana amfani da shi a matsayin jami'i ana amfani da shi a matsayin mufradi sannan lafazin fawdawiyya nisba ce zuwa ga dai fawda ɗin wato abinda aka danganta shi zuwa ga rashin tsari yawon abin da aka danganta shi zuwa ga rashin tsari shine fawzawiyya to wannan wannan mawdu'in yana da muhimmanci matuƙa musamman a wannan halin da muke ciki ba ɗaliban ilimi ba kusan duka rayuwar mu ina jin tun daga fitowarmu gida abin muke gani kenan fauza din an maka kawo nan fauza da wuya ka kalli wani abu yanzu ka gan shi al'umma wai tana tafiyar da shi akan tsari sai dai Allah shi kyauta to Allah ya shirye mu Allah ya kare mu daga wannan rayuwa ta fauda akwai tayyar daga cikin tunani ko eh, ƙungiyoyi da ake da su ko kuma nazariya da ake da su akwai abin da ake ci mishi al fawdawi ko at-tayyarul fawdawi sune anarchy system masu cewa kai kowa a bashi ya zauna ya abin da ya ga dama babu tsari ko chaos chaotic system kawai a zauna babu tsari shine ka ji suke da fawdawiyya to shine nan malam yayi amfani da shi ana ɗalibin ilimi tsakanin tsari da rashin tsari fassara takaitacciya kenan ta sunan littafin ɗalibin ilmi bai na tartibi wal fawdawiyya ɗalibin ilimi tsakanin tsari da rashin tsari hmm? in ka so ka ce ɗalibin ilimi tsakanin tsari da baragada ko ko ɗalibin ilimi tsakanin tsari da kuma ne da kuma hauragiya ko duk ba su bane sage duk kalmomi ne Allah ya tsare mu daga hauragiya kai tsaye za mu fara al-muqaddima ta malam ma ne ce al-muqaddima alhamdulillah alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa yabo ya tabbata ga Allah alladhi khalaqa wanda shine yayi halitta fa kuma yayi daidaita halittarsa walladhi qaddara kuma Allah shine wanda ya tsara abubuwa shine qaddara dama ya qaddara tsari qaddara fa hada shine wanda ya tsara al'amurra al'amura gabaki ɗaya bayan yayi halittarsa ko tun kafin ma yayi halitta domin daga cikin maratibul qadar akwai ne a cikin maratibul qadar akwai halitta ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu ko ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wancan sai ce fa huwa takwinun wa insha'u eh. sannan fahada sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da ya tsari kuma ya shirya kowa Allah ya shiryar da shi shiriya nan ana nufin alhidaya la'amma domin shiriya ta kasu gida biyu akwai alhidayatul khassa akwai alhidayatul amma alhidayatul amma dabbobi ma na da wannan shiriya yanzu kare ya san abin da zai ci kare idan kare kare na cin dusa to an samu matsala ba shiriyyan kare bane amma karen da Allah ya shi shiriyar shi alhidayal qadriyya to ba zai cin maka dusa ba nama yake ci da abun da ke da alaƙa da nama ko sannan giwa ba za ta zo tana cin ma nama ba ganye take ci in ka ga giwa na cin nama to an samu matsala babu hidaya tare da ita ta fita daga tsari na kaunu na Allah subhanahu wata'ala ta saba ma sunnar Allah kauniya alhidayar khassa ita ce alhidayatu shar'iyya ita ce Allah maɗaukakin sarki ya kunsa ma mutum shiriya ta sanin Allah maɗaukakin sarki da kuma bauta masa da biyayya a gare shi to wannan shine hidaya allazi qaddara fahada hada Allah ya kaddara kuma ya shiryar da nau'in shiriya guda biyu sannan ita shiriya alkhasa ta kasu gida-gida kamar yadda malam ibn al-qayyim rahimahullah ya kawo matakanta har guda goma a cikin littafinsa asrarus salah a ƙarƙashin sirrin da ke cikin na siratal mustaqim to ya kawo matakan shari'a guda goma da kowane musulmi yake nema a wajen Allah madaukakin sarki in muka duba za mu gani alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh yabo ya tabbata ga Allah wanda shi ne ya halicci sammai da ƙasa waje ala zulumati wan-nura sannan Allah ya sanya dufai da kuma haske dufai da yawa amma haske ɗaya ne eh, haske ɗaya in an same shi daga wajen Allah shi kenan amma dufai a ƙasa ba su da iyaka akwai duhun shirka akwai duhun munafurci akwai duhun riya akwai duhun bid'a akwai duhun kafirci eh, duk waɗannan dufai ne amma musulunci na zuwa sai ya shafe su shi haske ɗaya ne alhamdulillahi fatiris samawati wal ard yabo ya tabbata ga Allah wanda shine ya kagi sammai da ƙasa ja'ilil mala'ikati rusulan kuma shine wanda ya sanya mala'iku su zama manzanni uli ajnihatin ma abota fuka masana wasu suna da fakafakai bibbiyu wasu lasa wasu suna da fukafukai uku uku wa ruba'a wasu kuma suna da fukafukai guda uku uku yazidu fil hudu hudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana karawa a cikin halittarsa abin da ya ga dama shi yasa sai ya sanya mala'ika jibrilu alaihi salam kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce yana da fakafakai fiye da 300 manzo Allah sun ce ya ganshi da sa. fiffikensa ɗaya saddal afaq fiffiken mala'ika jibril ƙwara ɗaya ya tukare sassanin duniya duka sassanin duniya fiffikansa ɗaya ya tukare su haka manzo su mai ba da labari inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai wannan malaman balaga suna ce masa bara'atul istihlal yi wani abu za ka yi rubutu ko za ka yi jawabi sai ka fara shimfiɗarka da abin da zai nuna ma mutane abin da kake son ka yi magana a kansa tun kafin ka shiga magana yanzu waɗannan ayoyin da ayoyi ne ma na ya dunkule su ya shimfiɗa da su ayar farko ayoyin farko suna cin suratul sabbi isma rabbika la'ala suratul a'la ko aya ta biyu kuma suratul al'am farkonta الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون waɗannan وأنهم آين سيكم سنة سورة الفاتح ko farkon suratul fatih dukkanin ayoyin in mun tsaya mun kalle su zamu ga suna bayani ne akan tsari yadda Allah yake gudanar da komai nasa akan tsari wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah ya salati yi aminci ga manzansa allazi ja'ana wanda yazo da yazo mana min anfusina daga cikin mu cikin mu mutane duka azizun alaihi ma anit anitna hmm? duk abin da zai sa mu sha wahala to annabi sama yana masa girma bai so harisun alaina sannan manzon nan mai kwadayin mu samu aljanna ne sannan ra'ufur rahimun bil mu'minin sannan kuma mai tausasawa ne mai jin kai ne ga masu imani qa'imun bi hukuki khaliqihi ya tsayu wajen tsara haƙoƙin mahaliccinsa a tamma qiyamin mafi cikar tsayuwa ghayra mudayyi'in li huquqil makhluqi kuma a daidai wannan lokacin manzon so bai tauye mahalittin Allah su. ba kaji wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qiyamul layli yake yi da daddare har ƙafafuwansa su kumbura har ƙafafuwansa zalamtu sunnata man ahyaz zalama ila an ishtaqat qadamahu dhurra min wahrimi man sama ƙafafuwansa su kumbura amma kuma duk da haka kowa kuma yana ba shi haƙƙinsa kaga wannan kyakkyawan tsari لأن من لازم لأن من لازم القيام بحقوق الله تعالى القيام هو القيام بحقوق المخلوقين لأن من لازم القيام بحقوق الله تعالى domin daga cikin abin da yake tilas in dai har za ka ce ka tsara haƙƙin Allah to alƙiyama bi huquqil makhluqi ka zama ka tsaye da haƙoƙin halittunsa bai yiwuwa ka ce ka ba Allah haƙƙinsa amma kuma ka tauye ma bayansa haƙƙinsa ka ce ai ka biya Allah haƙƙinsa tsara dokokin Allah maɗaukakin sarki na ta ma mutum ya tsara haƙoƙin kuma bayansa ƙwarai domin aka je lahira ka tsara haƙoƙin Allah amma baka tsara haƙoƙin halittunsa ba ba za ka sha ba malaman mu na fiqh suna cewa huququllahi ta'ala mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququl makhluqin mabniyatun 'ala al-mushahaha haƙoƙin Allah Allah na ya yafe amma haƙoƙin wani Allah Allah baya yafe li'an sannan murattibul li jami'i umurihi sannan manzo Allah sama ya kasance mai tsara dukkan lamuransa qata'ata kulli di haqqin haqqahu ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa sa mura'atihi li shu'uni ahlihi a daidai wannan lokacin kuma manzo sama yana kula da lamuran iyalansa atamma mura'atin wa akmalaha mafi cikakkula kuma mafi tabbatar kula walam yuhmil huquqa nafsihi sannan kuma a daidai wannan lokacin manzalar sama bai tozarta bai yi watsi da haƙoƙin kansa ba a a ƙwali badinihi haƙƙafu manzalar sama yana ba jikinsa haƙƙinsa yana bacci wali jami'i hukuka ha sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ba dukkan gaɓoɓinsa haƙoƙinsu duka yana ba su haƙoƙinsu wa ba'ad bayan haka فهذه رسالة عن الترتيب في حياة طالب العلم وآثارهم حميدة wannan littafi ko wannan risalar in an ce risala shine duk abin da ka rubuta ka aika ma wani risala ce shi zake ce mata kitab ai kaga kaga kaga kaga kaga annabi Sulaiman alaihi salam kitab ya kira wasiqa shi izhab bi kitabi hadha fa alqih ilayhim thumma tawalla anhum فانظر ماذا يرجعون قال إذ حد بكتابي أي برسالتك من قال daga baya rubutun da bai yi tsawo ba shi ake ce ma risala yanzu ba za ka zo ka ce ma fatul bari risala ba mun gani a istilahin malamai daga baya to wannan littafin an rubuta shi ne domin ya yi batu a kan tsari fi hayati ɗalibin ilmi a rayuwar ɗalibin ilimi wa asarihin hamida da kuma gurabe kyawawa da tsari ke haifarwa ga ɗalibi idan ya zama yana da tsari sannan walfaudawiyyati wa awaqibi halwahimati sannan littafin zai yi batu ne akan rashin tsari har gido har magaga gaga wa awaqibi halwahima da kuma mummunan sakamako wanda yake zama ma mutum guba ga wanda ya zama ya bi wannan in mutum bai yi tsari ba katabtuha na rubuta wannan littafin ne tsama'an fil ajri was sawabi domin kwadayin samun sakamako a wajen Allah da kuma lada wa nuthan sannan kuma domin in nufaci alkhairi likatibiha gani kaina da na rubuta kuma ubabi'u nafsi wa sami'iha da kuma duk wanda ake karantawa ya ji wa man da kuma duk wanda littafin ya kai masa wa fiha bi tawfiqillahi ta'ala sannan a cikin wannan littafin nawa da dacewar Allah ijabatun ala a'zari zan ba da amsa wasu uzurura da ɗalibai ya tashabbatu biha ba'dhum wanda ɗalibai suke makalkalewa a kansu suke bin tsari hmm? liyarqa naqtahu wa taqsirahu domin ɗalibin ilimi ya zama ya yi maka ya yi facin naqsahu da ya samu hmm? wa taqsirahu da kuma gazawar in an ce shi ne faci to shi ta yage ya gyara riga shi ta tsari bi da tsari to yi makansa faci a ahaduhum yaqul sai ka ji wani in ka gamu da shi a cikin ɗaliban ilimi sai ya ce ashghali aksaru min awqati har suna da wani karin magana suna cewa alwajibatu a min al min al awqat alwajibat aksaru min al wai abin da ke na ya fi lokuta na a la yukallifu sani nafsan illa wus'aha nabi watanin yaqul sai ka ji wani shi kuma yana cewa li zamanin tsawilun. wallahi na ɗau lokaci mai tsawo atlubul amala ina ta neman aiki walan uhassil shay'a amma har yanzu ban sama ba hmm? anaka hmm? to zai iya ɗauka anawa al'amal ne zai iya ɗaukan al'ilm kuma ya fi dacewa wani zai ce maka ya daɗe yana neman aiki ko ya ce ya daɗe yana neman ilimi amma bai samu ba salikun ya wani kuma ka je yana cewa layin kinul jam'u bai na talabin ilmi wa bai na bait ni musamman mata sai su rika cewa ai ba za su iya haɗa tsakanin neman ilimi da kuma ayyukan gida ba duk waɗannan uzurorin da ɗalibai suke makalewa a kansu kenan wa rabi'un yaqul wani kuma na hudu sai kaji ya ce maka hadha alwaqtu kasurat fihi mutatallabatul haya wannan rayuwar da muke ciki abubuwan da rayuwa ke bukata a cikin sa suna da yawa min daruriyatin akwai abubuwan da tilas ne in baka yi su ba rayuwar ba za ta yiwu ba wa kamaliyatin akwai abubuwan da su kuma suna cika ma mutum rayuwa ne malam bai faɗi ɗaya ba na tsakiya su ne hajiyat wa bayna zalika qawama Hmm? alhali a tsakanin waɗannan akwai abin da yake na daidai falanan na tsakiya kenan shine hajiya ce falanan tsafi'ul qiyama bi mas'uliyati sai ka je yana cewa wallahi ba za mu iya ba za mu iya tsayuwa a ce duka mun yi waɗannan abubuwan ba muna da zaruriyatul hayati muna da hajiyatul hayati muna da kamaliyatul hayati dawuriyatul hayati abinda in baka yi su ba rayuwar ba za ta yi ba hajiyatul hayati in baka yi su ba rayuwar za ta yi amma cikin bakar wahala kamaliyat kuma kawai ciko ne misalin da nake buga ma ɗalibai da yawa akan waɗannan su ne tuwo idan mutum yunwa za ta kashe shi in ka ba shi gayan tuwo to haka zai rika gabzasta yana ci wannan zarura yake ciki idan ka ba shi tuwo sai ce ba miya to wannan yunwa shi ba ta kai ba Dan haji ne da ka ba shi tuwo da miya sai ce ba nama ko ba man shanu to wannan kawai ɗan more. kwaɗayi kawai yake ji wannan kamaliyat to su ne kamaliyat kamaliyat bai wuce nama da mai a miya ba man shanu hajiyat miya shi kuma asalin gayan tuwon to shi ne zaruri domin ba a ci ba za a mutu wa khamisu na biyan wani daga cikin ɗalibai in ka game da shi bai da tsari sai ya ce maka المسافات في مدينتي طويلة وزحمة الطرقات مستديمة أكان إن نكي زوا daga gidanmu zuwa makaranta masafar tana da tsawo wato tazarar tana da tsawo sannan kuma akwai zahma akwai akwai akwai ta hanyo ta hanya mustadima kuma kullum akwai gosulu din wasadisun yaqul wani kuma sai ka je yana cewa la tatakhayyal kam uqsi sa'ati ce ba za ka iya ba za ka iya kirga irin awannin da nake shanyewa ba fi mashagilil ba a al'amurra na keɓantattuna wanda suka shafi kaina na hika anil amma balle kuma abin da ya shafi sauran mutane wasabi'un ya wani kuma sai ka yana cewa zamanuna hadha nuzi'at minhu hulbarakatu sai wallahi wannan lokacin namu bai da albarka kawai yanzu nan daga safiya sai ka ji dare yayi da yawan mu mu faɗin wannan wa bi kulli halin na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma ni zamanina aibun siwana kai kowane dai hali ne muna aibanta zamaninmu alhali aibun na kanmu wallahi zamaninmu bayi da aibi face mu ne aibun, mu ne matsala kanmu idza qallabta an-nazara fi hayati haula waɗannan misalan guda bakwai masu uzurura na mutane guda bakwai masu ba da wasu uzururan da suka hana ta siya abin da ya cancanta yi a rayuwa in ka tsaya ka kalle su ka duba idanka fi hayati haulaya ka dudduba da idanka a rayuwar waɗannan wajattal fawdawiyyata to za ka samu kawai rashin tsari ne harigido baragada ce hmm, da ɗarkaniya ƙaddarabat baha. ita ce kawai ta zo ta sauke ta yi tafiya mai nisa ta sauke sasanninta a tare da su fauda fi silati arhamih rashin tsari a wajen yadda suke tada zumuntarsu wannan wannan ya fi shafan mata wannan ya fi shafan mata daga cikin silatin arham akwai zuwa biki da suna ta fifita zuwa biki da suna akan ta je makaranta karatu ake da rana asaba kuma tsarin rayuwar garinsu da rana asaba sai an yi biki ita kuma sai ta ji kaga akwai fauba ko babu fauda fauba <clears throat> maza ma na da wannan amma ya fi shafan mata maza ma na da shi akwai wanda da asaba yana da tsawon aure ba ka da ba tsawon aure za ku ai kai kai kuma za ka ƙin abin arziki tunda duk ɗaurin aure sai ka ji fauda fi mawa'idihim za ka same su suna da rashin tsari a alƙawurransu fauda fi buyutihim in ka shiga gidajensu rashin tsari fauda fi ziyaratihim in ka tafi yadda suke ziyarorinsu rashin tsari fauda fi asfarihim in za su yi tafiya rashin tsari fawda fi huduri durusi yadda suke halartar majalisin ilimi rashin tsari fawda fi tartibi maktabatihim in ka shiga yadda suke tsara littafan su rashin tsari fawda fi wuqufi sayyaratihim in ka je yadda ake tsaye da motoci rashin tsari titi kenan ولمثل هؤلاء waɗannan sai a ce musu. جاهدوا tilkal, الهمم الضعيفة ku yi ƙoƙari ku yaƙi waɗannan himmomin naku waɗanda suke masu rauni wal azaim al alila da kuma niyoyi waɗanda suke marasa lafiya fal khayru mawjudun wal barakatu la wallahi alheri na nan kuma albarka ba ta yankewa sai dai in kai ne baka neme ta ba da yawa kai kake tsine ma abinka tsine ma abu shine ka cire masa albarka to da kai kake cire masa albarka amma abu na nan da albarkarsa waj'alu fi suwaida'i qulubikum sannan ku sanya a cikin zuciyarku wa a a'yunikum da kuma inda kuke kafa idanuwanku ku sanya faɗin Allah ta'ala Allahu latifun bi ibadihi sifar Allah ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa Allah mai saukin mu'amala ne mai sassauci ne ga bayansa wa fil hadith al a cikin al-hadith ana inda zanni abdi bi ina nan da inda bawa na ya zace din inda bawa na ya aje ni anan nake ثم أيضا سنن أين أنتم من ولا تيأسوا من روح الله إنا كوكا من تاد آية الله لتكي ba كفئي game da tausayin Allah sai ka ce Allah wani yanzu wannan rayuwar da muke ta Najeriya haka Allah yake so ya yi ta rayuwa gido kowa ya abin da ya ga dama aina antum la taqnatu min rahmatillah ina kuke a cikin faɗin Allah da yake cewa kuɗe ba dai ƙauna har yanzu a game da rahamar Allah aina antum min qaulin nabi sama innama ilmu bit-ta'allum ina faɗin manzo Allah sallama kai baka shiga ciki bane ke ba shiga ciki bane da yake cewa ilimi koyansa ake yi wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa man yatasabbar yusabbihu Allah da kuma faɗin manzo sama yake cewa duk mutumin da ya nemi ya jure ya matsa ma kansa ta kallafa sabra ya matsa ma kansa sai ya jure to Allah zai bashi juriya ina kuke wa alamu ra'akumullahu ta'ala kuma ku sani Allah ya ci gaba da kula da ku anna man ista'ana bi duk mutumin da ya nemi taimakon ubangijinsa thumma jahada nafsahu sannan ya yaki kansa wa rattaba umurahu kuma ya tsara lamarransa sayara ma taqarru bihi aynuhu to zai ga abin da idansa zai yi farin ciki da shi wa yansharihu bihi sadruhu kuma zuciyar shi ta wanke ta ji daɗi min barakatin fil waqti Allah zai sama lokacin sa albarka wa taysirin fil amri da kuma sauƙaƙawa a cikin al'amurra والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يبويا تبت جاء الله سبحانه وتعالى وندا دا نعمة سني كاوا وان أبو بوا سكي تكا يا ربو تونا اللتافي أغياض سافي الله ربا تقص قوتا ربيع الأول هجرا من زن الله سما دبو ليدا داري هدو دا أشرين دا تقص شكرا نوكينا شا نوا شا تقص وشا شدا 嗯。 to wannan ke akwai ababen da malam bai kalle su ba saboda ba irin najeriya yake ina jin da a najeriya yake sai littafin nan yayi ninkin wannan so biyar kwarai da gaske abubuwan da zai zo ya faɗa ba muna faɗin haka bane a matsayin muna jin daɗi abin damuwa ne eh, duk ɗan adam yana son a ce nashi ya ci gaba kuma yana tafiyar da abubuwansa akan abubuwansa suna da kyau amma mu mu haka Allah ya jarrabe mu sannan kuma halayen mu suka jawo mana yin wannan abin da muke ciki Allah shi kyauta akwai abubuwan da malam bai ambata ba in mun zo karatu inda lokaci za mu rika faɗin su Allah shi kyauta at-tartibu min sunanillahi al-kauniyya abu na farko da ya kamata mutum ya imani da shi tsari sunnar Allah ne tsarin Allah ne tsarin Allah al-kauni yadda Allah ya ga dama ya juyar da duniyarsa shi kuma kamar da Sheikhul Islam Taymiyyah yake faɗi duk mutumin da ya kauce ma sunnar Allah ta kauninsa to zai ga sakamakon shi tun a duniya daga cin sunnar Allah kauniya sai kai aure za ka hayo wannan misali ne na kusa-kusa ba yadda za ka yi aure kuma ka ce kana son ka samu ɗa Allah bai taba jefo wani ɗa daga sama ba ba yayi ba yayi in kuma zai yi sai ya tanar da cewa ga tsarin da zai shi yasa su kansu bayansa da suka san shi sai sun yi mamaki in yi wannan abu da Allah zai halicci annabi Adam alaihi salam sai da mala'iku suka yi mamaki haka ne ko ba haka bane annabi Isa alaihi salam da za a haife shi ba uba sai da aka yi mamaki to kaga dukkaninsu waɗannan sun fita daga sunnar Allah kauniya amma sai da Allah ya bayanin yadda ya ga damar ya yi su to sunnar Allah maɗaukakin sarki duk mutumin da ya ƙi binta ta duniya to ya sani ba za a yi duniyar nan da shi ba turawa da kake ganin su sunnar Allah suka yi da ita shi za kake ganin su suna ta fantamawa a duniya kwarai da gaske suka yi jirgin sama suka yi waye za ka iya samun bature sun yi duku da ka'ida Allah kuli amalu suna aiki to shi suke ganin sakamakonsu. so daga duk wanda ya kauce ma sunnar Allah kauniyya to tun a duniya sakamakonsa zai su tun a duniya ita ko sunnar Allah shar'iyya Allah zai iya ɗanɗana ma mutum tun a duniya amma babban sakamakon sai an je lahira Allah shi kyauta to at-tartibu min sunanillahi ta'ala al-kauniyya tsari yana cikin sunnar Allah sunnonin Allah na gudanar da duniyarsa ta dabbar fi harakatil kawakib ka kula da yadda taurari ke jujjuyawa suke motsawa fi hadal kaunil fasih a wannan duniyar mai fadi wa kaifa annaha tasiru bi intizamin daqiq ya kuma suke tafiya akan tsari wanda ya kasance mai zurfi la yahtallu an masarihi wa la yahidu wannan tsarin baya fita daga yadda Allah ya gudanar da shi wala ya sannan bai kaucewa kullun fi falakin yasbahu wa kullun fi falakin yasbahu kowanne daga cikin taurari al-ajramus samawiyya kowannen su yana gudana ne fi falakin a hanyar da Allah madaukakin sarki ya aje shi yasbahun suna tafiya kullun yasbahuna fi falakin yasbahun ay yasirun sai Allah ya sa su kamar mai kaman a cikin teku suke sai Allah ya kamanta sama da teku domin a cikin teku ake sibaha iyo to sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa taurarin da ya aje a sama da manyansu da kananan su fi falakin yasbahu kowannen su yana tafiya ne akan hanyar da Allah ya aje shi ta'ammal fi ta'aqubil layli wan nahar sannan kuma ka kalli yadda dare da yini suke jujjuyawa tsakanin su wal layli idza as'as Allah yana rantsuwa da dare idza as'asa ai idza azlama idan ya duhu was subhi idza tanaffas sannan Allah yana rantsuwa da safiya idza tanaffas idan ta numfasa numfasawa shine ta zo da haske yushin lailan nahara Allah yana shigar da dare yana tafiyar da dare da yini ya tsulubuhu hafisan dare yana neman yini da gaggawa shi yasa wani lokacin a tsarin Allah sai kaga dare ya fi tsawo kamar halin da muke ciki yanzu lokacin shi tayi lokacin sanyi lokacin hunturu in aka shiga bazara sai kuma dare sai ya zama ya ja sai ne ya ja sai ya fi tsawo eh. ashita’u lailuhu tawilun wa nahawuhu qasir haka ka'idar take wasaifu lailuhu qasirun wa nahawuhu tawilun kaga haka Allah ya yake tafiyar da kayansa fa qulli bi rabbik dan Allah ka fada min shine qulli bi dan Allah ka fada min ina da tambaya kai law istamarra an-nahaaru aw al-lailu samadan ila yawm al-qiyamati kana jin wai da Allah ya sanya tutur dare za a yi ta yi ko yini za a yi tutur kana jin ya rayuwar nan za ta zama yanzu wajajen da Allah yake jarrabar su irin gabashin duniyan nan sai su watanni shida tsabagen rana suke ba za a ga dare ba kana jin ya kawai sai dai mutum ya gaji ya ce da bari in je in kwanta sannan kuma aka juya dare za a yi zirya hatta matsalolinsu na sallah da matsalolinsu na azumi ai a rikice suke kullum cikin neman fatawa suke wajen malamai kuma malamai kullum cikin saɓani suke wajen ba su fatawa wance ce ga abin da za su yi wance ce ga abin da za su amma mu muna da wannan matsala kaga sunnar Allah ce hal satantazimu hayatun nas kana jin idan da za a sanya babu dare yini ne titir kana jin rayuwar mutane za ta tsaru ko kuma a ce babu yi ne dare ne titar kana jin ya rayuwar mutane za ta rayu za ta tsaru kalla sai yahtallu al'amru kulluhu a a amsar ita ce lalle al'amari zai rikice ga baki daya zalika anna saboda Allah khalaqa al-asbaba ya halicci sabubba wa rattaba alaiha musabbibati sannan kuma ya jera ya tsara musu abubuwan da ke samar da su bi qadrihi da ikonsa da tsarinsa wa huwa al-azizul alim kuma mabuwayi ne shi kuma masai faja'ala al-layla libasa sai ya sanya dare ya zama tufafi mai rufa ma mutane asiri mutum ya shige washi gida ya bacci wannan hara ma'ashin kuma ya sanya yini ya zama lokacin neman rayuwa waje alafin shamsi mafaliha sannan kuma ya sanya rana ranan nan da take kullowa akwai wasu ababe masu amfani lilbiha da tekuna tekuna karuwa da rana wal sannan ita ƙasa tana da buƙatar rana wannan da mutane yanzu akwai wani lokaci da aka rika yi a ƙasar Saudi Arabia aka rika yara sai su rika zama gwami sai mun san gwami ko wanda irin kafarsa take lankwashe wannan kagan suna tafiya a margwada haka to likitoci sai suka ce ai yaran ba sa shan rana ne yaro ne an haife shi a saman bene na bakwai a saman bene na bakwai yake rayuwa in mama shi za ta sako ko baban shi zai sako da lifta suke yake sakowa sannan suna rayuwa a cikin AC in lokacin kuma sanyi ne su kunna woma ba su ganin rana a gidansu yaron nan kuma yana nan a cikin fala kullum a ne yake rayuwa to da ya kai lokutan da ya kamata a ce kafafuwan shi sun yi ƙarfi bai shan vitamin D sai kafafuwan sai su lankwashi sai su tankware suke tafiya sai an ta kuma magani to shi yasa an ka je a irin wannan lokutan sai ga suna ko da 'ya'yansu lokacin hantsi daga saman bene su zo da su su shanya kar ka ga an zo an shanya yara a fili me ake a ana shanya su ne su shara mu ko 'ya'yan ya kake ganin su wani yaron dan kauye ma ba wata wata shida zai ganshi ya kama gudu bai yana tafiya kullum cikin rana yake eh? to rana tana da fa'ida wanne bati haka nan tsirrai yanzu da za ka yi shuka a ɗaki ya za ta zama maka ba ta samun rana wal ne sannan dabbobin da dabbobin da rana ba ta ba ta taba su ya kake ganin suke rayuwa irin dabbobin gidan gonan nan wanda za ka ga an musu gida har da katak. wasu hadda gado ma ba duk muna ganin su ba a talabijin in ka je kuma wajajen da suke za ka gansu to ya rayuwarsu take wannan da za a in kana cin su za su yi ma tasiri a jikinka a halitta ka tabbas falawis tamarrar lairu sarmadan da a ce dare zai doge tutur la tarattaba min zalika fasadun arif to da abin da zai biyo baya shine banna wacce take mai fadi wa kaza law lam yakul laylun wastamarra an-naharu da kuma za a ce babu dare yini ya wuce tutur shi ake ciki haka zai faru qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum ka ce ba ku gani in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan idan da Allah zai sanya muku dare tutur ila yawmil har zuwa ranar tashin alkiyama ba canji man ilahun ghayrullahi wai wane ne wani abin bauta da kuke da shi wanda ba Allah ba ya cikin bi yaɗin da zai zo muku da haske afala tasman wai ku ba kwa jin magana da ake faɗa muku ne ku gani qul ka ce musu ba ku gani ne in ja'ala Allahu alaikumun nahara tarmadan da Allah zai sanya muku yi yini titir ila yawmil har zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun ghayru Allah wani abun bauta kuke da shi koma bayan Allah ya atikum bilaili wanda zai zo muku da daren da nuna fihi za ku natsa a cikin sa afala wai ba kwa gani ne ba ganin waɗannan abubuwan da ake faɗa muku ne fa subhana man a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada sarki ya tabbata ga Allah wanda ya ba kowane abu halittarsa thumma hada sannan kuma ya shiryar da shi ya tsara ma kare ya tsara ma alade ya tsara ma tururuwa ya tsara ma kudan zuma duk yadda za su rayu wa ta'ammal fi ta'aqubil fusuli sannan kuma ka kalli yadda lokuta na yanayi suke musayan aiki suke karban juna min shita'in daga lokacin hunturu wa saifi da kuma lokacin bazara wa harifi da kuma lokacin da ake zuba ruwa na damina wa rabi'in da kuma lokacin kaka dukka kalle su sun hmm? makalli tsarfa bi basari wa basira sannan ka dudduba da idanka da kuma kwakwalwarka wanzur ila kaifiyyati khalqil ardi sannan ka kalli yadda Allah ya halicci ƙasa wa azimi misahatil ma'i da kuma yadda faɗin ruwa yake ala tsatsiha a shimfiɗaɗɗiya a saman ƙasa muƙaranatan bil bisa sannan ka gwada kai gwari da ƙasar da take busasshiya babu ruwa a ciki wanne fi yawa hmm? bisa ta fi yawa eh? ita ce yar kaɗan ɗai ai ruwa ya fi yawa na cewa ai kashi saba'in na duniya ruwa ne kashi talatin shi ne wadda ake rayuwa a cikinta sun manzur fi sha'anil anhari sannan ka kalli yadda rafuka suke kai wa kaifa ja'ala Allahu muntaha masabbiha fil bihar da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya sanya su waɗannan kogunan al-anhar din rivers muntaha musabbiha inda ruwan ke zubo musu fil bihar daga tekuna ne amma kuma kafin su zo sai a tace su ruwan da ake sha a rivers a koguna rafuka ruwan rafi daga teku yake to amma ruwan teku baya iya shawuwa bai shawuwa yanzu wannan da ake cewa za a janyo ruwa ya zo baro daga ina za a jawo shi daga teku shi wannan ruwan ai na baro ai ruwan kogi ne miyahun ne salihatun lishahab ana sha ba teku ba ne to amma in ana so kuma jirage manya-manya su kawo kaya to sai an juyar da shi ya zama teku gani duk tsarin Allah ne wannan fa kaifa law kana tasihu ala al-ard ya kake gani da Allah subhanahu ta'ala ya sanya ruwa kawai sai dai ya kwararowa yanzu da ake samun faibana flood ake samun ambaliya ambaliyar da aka samu ba ne ya haifar kuma dukkan waɗannan ambaliyoyin da aka samu ai suna da suna da alaka da tsokana Allah eh suna da alaka da tsokana Allah na farko akwai sabo sannan na biyu akwai al'asbabul hissiyya al'asbabul hissiyya su ne tsokanar da muke maɗabi'a na neca muna canza ta bola ko ina rashin tsari kaga duk wannan saba ma sunnar Allah kauniya ce mallabi ta ya hasulu linnasi ballil arzi jami'a da kana jin tekuna ga baki ɗaya za a tako su kana jin me zai faru a ƙasa sannan kuma ya mutane za su rayu a sako teku jirgin sama ka shiga in aka zo inda teku yake haka za ka ji jirgin sama boyin 747 mai ɗaukar mutum fiye da biyar, da kayansu haka za ka ji, na rigima da teku a tsakaninsa kuma da teku kila akwai kafa talatin. amma haka za ka ji teku na fulgaci shi ma yana fulga kwakwakwakwakwak haka mutum zai ji har sai an wajen duk Allah ne to waɗannan tekunan da za ai da Allah zai sako teku ɗaya da Allah zai sako bahar maliya ga baki ne ma mai duniyan nan za ta yi amma kuma sai Allah ya tsaye da shi a wajen cak to an ce lokaci ya yi ku saboda ka za mu tsaya a nan sai majalisi na biyu sai mu ɗora wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله